yanke-yanke na karahanci kalar musannifu wa fi'iluha an mayyaki yanka yadda daga wanda ya mutu makaruhi ne yi ka sai zama ka atira akwai wani abun ba sai an hana ba na fare na ko kawai na zakari ya taso daga sama ya zama ya zo kai na sallama na jiran da ya zama kwashi sai sai aka ce maka kai sai ya koma wai sai mutum yake ce kakka sake biyu wa nan yana jaya za sai ka faɗi ya kawo ne da wuri ban da na sha yau sai ban da bukatar mai yi wa a duniya wanda ga hanyar san وفي إلهاء ميتي فشيت وانا جاكي تقول لا ناشي ما بجيبا يا نوند يموتوا معنى في هذا السياق آه، مكروها مكروهاني الأول تركه التدهية آه، تركه التدهية أم عن الميت بأضهية لم يكن عينها آه، كينها قبل موته akuya ce da ake yankawa bayan bayan an mutu tarkuha za ku ji fasararsa tarku takwarahu yawwa takwarahu tarbiyyatu anil mayyaci. ai bayan fi daɗi wannan ne alama za ce rana ta yi Be odhiyati ni mana yadda da kai بأضحيته لم يكن عينها أنا كرهنت متلية ومتتشي da irin wata lai wanda lam yakun ayyanaha al-mayyit لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف قال مالك في الموازية ولا يعجبني والنبي برجني أن يبحي عن أبويه الميتين وأما لو أينا شخص الأضحية دعوني ذي أين ربهن لي ثم مات قبل أن يبحي فإنه يجب إنفاذها والتضحية بها kada ka dami dai za a yanka ragon ka saya ko a to ya kamance yanzu kana nan kana kiwata da a ce ka saya ko ni ma sai in sayo in kawo ma kawo eh, sannan kan dinga ba ka kudin fura take kudin gusa in dai har akwai ruwa wadatacce babu in yi bai babu haka ba an haka ba mutum bai da inda zai ya yake maka kawo kuɗin kan aje ma akwai sai yawwa yana suka iso ko da ban je ba ina da ɗan kwana da zai je ya gani in ya ce ba shi ban bayar ba sai na je ba amma in ba shi ya ce bayar ba وإنما كره آه، قال الهبتابه وإنما كره أن يغشي عن الميت لأنه لم يرد عن النبي ولا عن أحد من السلف ذاك أول الثاني تكره الذبيحة المسماة بالعتيرة أنا كرهنت آه، ينكر لك كتابة عتيرة وهي شاق أقوياء كان يذبحها أهل الجاهلية وند أهل الجاهلية ينقطع لآلهته في شهر رجب واستمرت إلى أول الإسلام كنت قبل إتاق الكفر كمسلم شما ثم نسكت بالدهية وقد قال لا فرعة ولا عسيرة me fara'a? far'a tira mun jika wal fara'u bifa'i wara'i maftuhataini awwalu nikaji yantiju lahu farkon da ake fara haifa musu kanu yazbahunahu bi tawajihi ko raja al-baraka bayan wannan an fashe albarka kan ya zo a yanka wa goma kashi daga wannan an kwashe albarka fi amwalihi ya kuluna minhu wa yut'imu قال ابن رشد اختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيره فقيل إنه نهى عنهما وقيل نسخ بوجوبهما وقال علي آه، فلعل المصنف ترجيح ترجح عنده النهي وهمله على التنزيه لأنه المحقق فإنه في المكروهات هو يؤيد كونه نهي نهي رواية النسائي والأسلمي والإسماعيلي أولا بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرع والعتيرة يظننا ننقو بزيت القرع شو العتيرة هليكوا kai ga shi da kaman shi ko ba dan karanta wannan goma ba to eh gaskiya sun yi malam ba a da ba su ɗauko ba dalla dalla kuma sannan ka ga abun da zai ba da wahala sai ka fasara shi har sai ka tsaya shi ka الشاة يذبحها أهل البيت في رجب أثيرا هو إيه أنقول يسوع yanzu ɗauko mana balansa